Maniyata 158 na gungun kamfanonin sauƙi voyage ne jirgi ya bari a tasha a yayin hajjin shekarar 2022 duk da cewa sun samu vizar da ke basu izinin shiga Saudiya. Lamarin da ya sa ejojin sauƙi voyage da hukumar alhazai wato koho ke zargin juna da alhakin faruwarsa. Mafari kenan aka garzaya kotu wacce bayan shafe watanni kusan uku tana sauraron bangarori ta baiwa sauƙi voyage gaskiya. kamar yadda shugaban kamfanin Sheikh Abbas Ibrahim ya bayyana a taron manema labarai. Kotu ta yi magana ta yi furuci cewa a mayan alhazai bayan Allah da kudannan kudaden nasu kusan miliyon ɗari biyar da sha takwas da 'yan kai. ko wani alhaji abun da ya zuba ya samu kudaden nan nashi saboda an ci haƙƙin shi bai samu tafiya ba baya ga kuɗi baya ga hajji. to saboda haka ta ce muna da gaskiya kuma su biya mu kudadenmu kuma haddadiya kusan miliyan 95 eh, to sai dai a taron 'yan jaridar da shugaban hukumar alhazai ta ƙasa koho alhashi kai gama ibrahim ya kira ya ce ba su gamsu da hukuncin kotun ba saboda haka tuni suka ɗauka ƙara zuwa kotu ta gaba mun ji labar daga loyan abin da ya faru kuma mun ce ɗauka ƙara tantanin kuma an dake shi zai mu kai mu goda ma juju shaida dubu zuwa cikin kont kin wanda yake karamu arabi saudit kuɗin da yake cikin kin mu na transport ne shi kuma ga shaida zan gwada muku shek ga shi na mun biya miliyan ɗari da gwamnatar da ɗaya na wannan transport kasu ba su kuɗin su kuɗin gida yana hannun su ba su taɓa zuwa mana kuɗin gidan nan ba kuɗin an ma ba su taɓa zuwa mana shi ba yana hannun su akwai abin da yake ce marge beneficiary wanda kowane eh, mazata yana ba da 250 miliyan jika 250 na riba yana hannun su kenan abin da suke cewa ba mu zuwa musu ba mun muna da shirin cewa mu zuwa son kuɗin eh bisan can rijiyar tsakanin mai jirgi wannan kontrakin fa tsakanin mai jirgi ne da su agents ne kenan bisa wannan shaidan ba sai kama wannan sabuwar dambarwa na wakana ne kwana ɗaya tak bayan babban taron da ya haɗa masu ruwa da tsaki a tsare-tsaren ayyukan haji da nufin nemo bakin zaren warware tarin matsalolin da ke dabaibaye wannan haraka wacce ke gudana cikin yanayin tankiya a kowace shekara a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.